الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة masu bibiyan wannan shafi mai albarka shafi na ɗarika tv a yau muna jihar kano kamar yadda muka kawo muku jiya yau ma muna jihar kano muna nan a babbar zawiyar maulana shek aliyu harazumi rahimahullah mm-hmm. muna tare da kalifarsa na zawiya a yanzu haka wanda za mu tattauna da shi kai tsaye cikin abin da ya shafi a sha'anin wannan dariƙa a cikinta da ayyukanta da ladubbanta da kuma a abubuwan da ya kamata a fiskanta kan matasa domin gyara tarbiyyar ayyuka na ɗariƙar tijjaniya a aikace a akarmakallahu da farko masu sauraro za su zo su cikakken suna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al ni sunana ahmad tijjani shehu aliyu harazimi hausawa kano a akarmakar lahu duba da wannan shiri mu zai tattauna ne akan ayyuka da ladubba kacokam da rayuwar matasa a duniyar ɗariƙar tijjaniya a yanzu da farko za mu so mu ji idan an ce ɗariƙa menene ɗariƙa to yan uwa masu kallonmu da sauraronmu alhamdulillah ita in an ce ɗariƙa duk da na san tambayar da kai kana nufin ɗariƙar tijjaniya ko? na ɗariƙar tijjaniya yawa to ita in an ce ɗariƙar tijjaniya mecece ta tsarikar tijjaniya da farko dai wato sai mu ce wata hanya ce tunda a tsarikatu hanya kenan gwadabe wata hanya ce wanda bawa ike ruko da ita domin wato hanya da sadu. zuwa ga ubangiji ta hanyar bautawa allah da neman kusanci da allah da kuma ƙara neman kusanci da manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi sa idan ka duba littattafan ɗariƙar tijjaniya kamar ka duba manahilun rashadi na maulamu shaw atiku radiyallahu ta'ala anhu za ga a ciki ya yi bayanin cewa ita ɗariƙar tijjaniya ta waye kaga kusan tambayar da ta koma akan menene ta ɗariƙar tijjaniya sai ya ce ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce ta manzan Allah a ɗariƙatu tijjaniya sai ya ce ɗariƙatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka in ka koma cikin rimahu na shehu umar lufuci shi ma akwai inda yake bayanin ɗariƙar tijjaniya ya ce ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to haka haka in ka duba dukkanin littafan da magabata bayan Allah suka yi a kan ita ɓariga zaga abin da suke danganawa ɗariƙa suke faɗa ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tanan ma za ka fahimci cewa ashe ita ɗariƙa tijjaniya wato wata hanya ce tun da ta annabu ce to wata hanya ce wanda ake luzumtatta a cikinta ba abin da yake ciki sai abin da yake wato abubuwan da suke kan kawa'idu na shari'a wanda kuma ake taƙarrubi zuwa ga Allah ake neman kusanci zuwa ga Allah da ita wannan ɗariƙa na'am masha Allah hakan kallau baya ga samun wannan bayani cikakke gamsashe na abu ya ɗariƙa ita kanta ya ɗariƙar tijjaniya a menene ayyukan da suka kunsu a cikin ɗariƙar tijjaniya eh to alhamdulillah ita ɗariƙar tijjaniya wato ta kunshi wasu ayyuka wa'anda ayyukan nan dukkaninsu suna kan gwadabe na littafin allah da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda maulamu shi ibrahim a cikin littafinsa ruhul adab yake faɗa dari kuma hadal fadar warduwani sai ce usisa bis sunnati wal furqani ita dariƙa ce ta tsantsar wato yardar Allah ana neman yardar Allah a ciki wanda an kafa harshashinta da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ma shi Muhammad Nazifi ya faɗa shi ma ya ce mu'assasatun alal kitabi wa sunna ɗariƙa ce wadda ake kafa harshatinta da alƙur'ani da sunnar manzan Allah don haka shi yasa idan ka duba su ayyukan ɗariƙar tijjaniya abubuwa ne wanda suka cikin bayyana tsakanin littafin Allah da sunnar manzan Allah tunda za ga wanda ya ya lazimci wannan ɗariƙa na tijjaniya farko akwai abun da za a ɗora masa ko ko da zai alƙawarin ya dora wa kansa wanda kullum zai yi su wanda daga nan ma ka tabbatar cewa wannan gwadabe ne na sunnar manzon Allah tunda ya tabbata a cikin hadisun nisa'i sai da aisha sallallahu sai da aisha radiyallahu ta'ala tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi idza bada amra asbatahu manzo Allah in ya fara abu to ba kuma a cikin hadisi yana cewa kana ahabbul amali ila ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama eh, ma yaduma alaihi sahibuhu aikin da manzan Allah ya fi so shine aikin da mutum zai dawwama kullum yana yinsa to ita ma ɗariƙar tijjaniya wasu ayyuka ne da kullum sai ka yi su don koyi da annabi shine za ka yi gifari ɗari da safe za ka yi salatin annabi za ka yi la illallah wanda kuma bayan ka gabatar da ta'awizi da basmala da fatahatul kitabi wannan za ka yi safe da yamma dole ka ɗora wa kanka kuma za ka yi shi sirran a ɓoye dan me saboda a cikin hadisi kudisi hadisi sahihun ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni in ji Allah a ransa ya ambace ni a ɓoye in ji Allah Allah ya ce ni ma zakartuhu fi nafsi Allah ya ce za ambace shi a cikin zatinsa kaga in kai lazumin safa kai na yamma kullum ubangiji zai ambace ka shi ma a cikin zatinsa sannan kuma daga cikin ayyukan ga akwai wazifa da ake yin ta kullum ita ma wazifa farko za a yi ta'awizi a yi basmala a yi fata ta likitabi sannan a yi istighfari astaghfirullah al'azim allazi la ilaha illa wal hayyul a yi shi kafa talatin sannan a yi wani dogon salati shine salatul fati wanda ta tattare salati ga manzon Allah da sunayen manzon Allah duk sunayen annabi ne a cikin salatul fati ana yaba shugaba sallallahu alaihi wasallam to za ka yi wannan salatin wanda dukkanin alfazin salatul fati alfazu ne wanda suke a kan sunna daman ya faɗa a cikin hadisi ingantacce bacin hadisi yana cewa wal kalimatu sadakatu sadaqatu duk kalma tsarkarka in kana tana kan gwadabi na alkur'ani da sunna to wannan sadaka ne shine wanda ya sharhin littafin nan na ibn allah as-siddiqi wanda ya sharrin littafin nan na nawawi littafin nawawi yawa kaga ike cewa ko da ayo aka kaji abin aka zo da shi riyadu salihina ko da ayo aka zo abin in dai abin nan yana kan ya zama ma'arufi ne sananne ne to abin nan in kai za a baka ladan sadaka sadak bayan wannan kuma sannan sai a la ilaha illallah ba ta buƙatar bayani sannan kuma sai a zo sai a yi wani dogon salati shi kuma wanda ya tattare salati ga manzan Allah gaisuwa ga annabi da yabon manzan Allah ita ce jawharatul kamali ita ma wannan dukkanin alfazunta suna kan wato gwadabi na shari'a yawwa duk alfazunta ba ne to sai ka zo ka yi wannan shi wannan ne wazifa shi kuma wannan za a yi shi jahara dan me ubangiji in kullun kai kai bata jani in kai wazifa Allah zai ambace ka cikin mala'iku saboda me a cikin hadisi ingantacce yana cewa da hadisi kudusi man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu in ji Allah duk wanda ya ambace ni cikin jama'a Allah ya ce zai ambace cikin jama'a da suka fi shi su ne taron mala'iku ka kai ba tijjani kullum kai lazimi da safe kai wazifa ubangiji zai ambace ka cikin mala'iku zai ambace ka a cikin zatinsa sannan kuma ranar juma'a za mu zo za mu zauna bayan la'asar shi kuma mu matsala wani umarni na alkur'ani shine ubangiji da yake cewa bismillahir rahmanir rahim fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ubangiji ya umarni da ai zikiri amma sai ya ce kasiran zikiri mai yawa a bayan juma'a idan aka kare sallar juma'a fanta shuru fil ardi to kowa ba a ban kasa wata gomin farar layi ku nema daga arzikin Allah wazkurullah kasiran Allah ya ce ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna tabbas ku kwara bauta dan haka bace jani sai aka dora masa yabo wannan umarnin na alqur'ani duk ranar juma'a sai mu zo na mi tala ilaha illallah mi ta la ilaha illallahu mi ta la ilaha illallahu har lokacin gurubi. to wa'annan su ne wato ayyuka na ɗariƙar tijjaniya wanda in mutum ya lazumce su wato aka yi matalƙininsu aka yi ahazinsu yake yin su shi ake cewa ba tijjani yawwa amma wanda ya zamo yana cewa shi ba tijjani ne amma baya lazimi baya wazifa baya zikirin juma'a to wannan bai zai yin ne ba ba za a kira shi ne ba kamar yadda mimuniyatul muridi kaga yana faɗa yana cewa yana cewa wato farkon sharaɗi ga shi wanda zai zama ne, sai ka zama cikakken musulmi kaga ma'ana sai kana kan gwadabi na shari'a kana kan koyi da shugaba sallallahu alaihi wasallama tukunna yawa tukunna shi yasa wanda baya yin wannan alfa bayan wannan wuride to ba za a kira shi ba tijjani ba na'am alhamdulillah kamar yadda aka lissafa waɗannan ayyuka da ɗariƙa tijjaniya ta kunsa mhm. na wazifa lazumi safe da yamma da mm. zikirin juma'a duk ranar juma'a mm. wasu ladubba ake bukata daga mai karanta duka waɗannan ayyuka a lokacin da yake waɗannan ayyuka na tijjaniya eh to akwai adabu kuwa ita ɗariƙar tijjaniya tana da adabu wanda dukkaninsu malamai dukkaninsu sun kawo su yawwa na farko daga cikin adabu na ɗariƙar tijjaniya kamar yadda na faɗa shi mai muniyatul muridi ya faɗa ya ce farko ta kunu musulma ka zamo ma musulmi kaga tun daga nan ka san mece ce ita ɗariƙa cewa ɗariƙa ce tana kan gwadabi na kitabun lahi da sunnar manzon Allah ka zamo cikakken musulmi wato ka zamo cikakken musulmi sannan kuma wato shi <clears throat> batijjani wato ana so wato ya zamo ya rike irin wato su adamun da su manyan suka faɗa shugabannin suka faɗa na adamun da cikin wannan dariga kamar yadda maulamin shebra yake faɗa a cikin ruwan adami yake cewa falastafi a haɗa ke tasluhu illa idza kunta dawaman tasluhu yawwa falaisa fi ahad dariki tarbahu illa idza kunta dawamun tusluhu dan ka karbi dariqa akwai ba za ka zamo ka wata ba sai an samu salahat kunna sai an samu wato wato wato kyakkyawar ɗabi'a koyi da manzon Allah yawwa ayyuka na gari kar a same ka kana mai saba shari'a kar a same ka wato kana kana musanya su ayyuka na ɗariƙar tijjaniya da wani abu wanda ba a san shi ciki ba yawwa kada sai ya ce illa iza kunta dawamun tasluhu sai an same ka da salaha wato da bin sha'anin addini sosai kunna. yawwa kaga abin da ya faɗa kenan daga ciki ko sai yake cewa yake cewa yace kuma mu'azziman la ahlihi jami'an la siyama khasatukum mudi'a ya zama kana mai girmama ahalin dariƙar shugabanni balantana wanda suke keɓantattu ya zama kana mai girmama su yawwa ya zama ka riƙe kuma dukkanin adabu na ɗariƙa da kuma sharaɗan ɗariƙa da su wa'annan auradin da muka kawo ɗin da zama kayi riko da su hannu biyu na ah, masu kallo da sauraro kada a manta muna cikin shirin nan namu na addini da rayuwa wanda yake tafiya kai tsaye kan ah, sha'ani na al'umma baki ɗaya wanda ya shafi addinin su da kuma rayuwarsu kada manta yau muna babban zawiyan nan ta jihar kano zawiyatu shek aliyu harazumi inda muke tattaunawa cikin sha'ani na zatin ɗarika ayyukanta da dubbanta da rayuwar matasa a cikinta a yanzu haka tare da babban kalifa na wannan zawiya a karmakallawo mun saurari bayanai masu gamsarwa masu amfani kan ladubba da ayyuka da ita kanta ɗarika mhm. idan muka yi dubi da rayuwarmu ta yanzu musamman 'yan uwanmu matasa duk da an ɗan taɓa ɗazu magana a kai akan samu matasar da suna ɗarika ko in ce suna ikirarin su 'yan ɗarika ne amma ba su lazumi ba su wazifa ba su zikirin juma'a sai dai kawai a riƙe tarbi tara gashi a saka hoton shi ibrahim kawai a wuya ana yawo da sunan ɗarika amma na kuma ba su a ayyukan ɗarika ne amma kuma duk inda aka gansu za a gansu da sifa ce sifa ta ya mhm. tijjaniya amma kuma babu ayyukan a tattare da su mhm. a karmakallahu wani dubi za a yi kan waɗannan matasan a zamanin nuna yanzu eh to bayan da zan yi akan wannan na farko dai su wanda suke ubangiji tabaraka wata ta'ala ya dora musu nauyin sanarwa alhamdulillah yanci suna iyakacin kokarinsu to a ci gaba da sanarwa su kuma wanda suke kamar suke dangana kansu da ɗariƙa ya zama kuma ba su ayyuka na ɗariƙa to lalle su shiga taitayinsu su sani cewa ita ɗariƙar tijjaniya ba ɗariƙa ce ta wasa ba kamar da kullum na faɗa molan mu shehu tijjani lokacin da yake abi samgon wato ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin fadalarsa ya sadu da manzan Allah Allah ya sa ya sadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba sallallahu alaihi wasallama wato ya ba shi wa'annan lazumai ya masa izinin istighfari da salati lokacin na da shekara 46 da ya cika shekara 50 ya ƙara masa da izini la ilaha illallah wa'anda wa'annan su ne ake yi su ne ɗarikar tijjaniya ake yinsa cikin lazumin safe da lazumin yamma da kuma cikin wazifa to don ka kaga mutumin da ya zamo wato yana dankana kansa shi ba tijjani ne sai ba a same shi da wa'in wa'annan lazumin ba wanda su shi mu tijjani ya karba istighfar salati halala sai ya zama baya yin su to ai wannan gabaki ɗaya ma ko me yake ma ba za ka kira shi ba tijjani ba bai zama ba tijjani ba saboda mu shehu tijjani da Allah ta'ala abinda ya karba daga izininsa da ya karba daga shugaba sallallahu alaihi wasallama istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah to shi kuma sai baya yi kaga baki ɗaya ma bai shiga cikin ɗariƙar tijjaniya ba tukunna yawwa to saboda haka muke kira ga yan uwa duk wanda yake wato intisabi cewa shi ba tijjani ne to hanyar shehu tijjani ga tana abu buɗe take hanya ce ta Allah hanya ce ta manzan Allah ka kama lazimi ka kama wazifa ka kama zikirin juma ka kama ragowar sharaɗin ɗariƙa mun yi bayanin yawwa kar a same ka da wasa kar a same ka da abubuwa wanda za su kai ka ka fita ma daga musulunci yanzu Allah ta misali mutumin da ya yi wasa ga janibin Allah wanda wani zifi duk ya kawo su a cikin tilfari da ko ko da misali sunan misali yanzu akwai irin su abdullahi irin su abdurrahman sai ka musanya sai ka ka kalmar ka ɗauke allah ka sa sunan wani kaga ya kawo shi wani zifi a cikin yakuta daina ka cikin abun da zai iya fitar da mutum daga musulunci yawwa ko kuma irin abu da aka san haram ne haramun ne a shari'a kai kuma ka ce halal kago wannan gabaki ɗaya mutum ya ban musulunci ba ma maganar ɗariƙa ba ya ban musulunci ala takadiri yanzu kowa ya san giya haramun ce mutum ya je macen da ba ta sabu wannan haramun ce sai mutum ya ce ai wannan daidai ne ai daidai ne babu komai ayi ba komai a mutum yana faɗar haka mutum ya ban musulunci yawa Allah ya ce haramun ne manzo Allah ya ce haramun ne kai kuma ka ce daidai ne wannan ai wanda yake haka ma ya bar musulunci ga baki daya a balantana ya ce ya shiga ɗariƙar tijjaniya damun ta na farko ka zama musulmi kamar yadda shoyu ibn lubabal alawi ya faɗa a cikin munyatul muridi na yawa yuɗali kulli musulmin haka ya faɗa yuɗali kulli musulmin yawa ana bayata ga dukkanin musulmi sai musulmi tukunna yawwa to ka gani to amma kai kuma sai ka zo abu ko kuma abu halal ne sai ka zo ka ce haram ne kaga shi ma kaban musulunci ko kuma kai wasa da alkur'ani ka ce ai babu komai alkur'ani ba wani abu ba ne mutum da baka kaga shi ma wannan ya koma uh, ridda ko kuma yi rashin ladabi ga janabi na sayyidina rasulullahi wannan shi ma ya ban musulunci ka jefa magana wadda bata dace ba ko ga janibin mala'iku yawwa shi ma na duk durda ne wanda duk shehu na zifi ya kawo su kuma maganar shau tijjani ne duk ya kawo duk zancen shau tijjani ne ya kawo lissafi wayannan abubuwa to kaga masu yin haka wanda zai haramta halal ko ya halatta haram ko kuma ko kuma ko kuma wato abu ne wanda aka sani haramun ne a shari'a ya ce ai daidai ne babu komai ayi to kaga wannan ya bar musulunci shau tijjani ne kuma ya faɗa haka Yawwa wanda ka duba za ga mola mu shi bara da ta gashi nan duk ya faɗa a cikin diwani yana cewa yana faɗa yace ni fa ga yadda nake yawwa yace iza sara khairun nasu khairun nasu surtu ra'afu wa yana halla yawman fil masir ba'idu yayi bayani kuma yana cewa wasana ilahi nafsi al dahara la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza yawa yana cewa ni zamani na ubangiji ya kiyaye ni in ji ibrahim ba za ka taba gani na kaucewa abin da yake shari'a ba na kaucewa shari'a annabi ba ba za ka taba gani ba to kaga masu yin irin wannan sai su zo su je gurin manya a gaya musu waye shehu ibrahim su gaya maulan mushe tijjani yake su je gurin manya ai ga shugabannin marago duk suna nan muna tare da su a yanzu suna nan ba su kare ba gamo da musho ɗayar usman bauchi allah ya ƙara masa lafiya yawwa an ji maganganunsa ba a ga wasa a gurinsa ba ga irin su maulamu shafshari ibrahim sale ima allah ja mana da kwanansu allah ƙara masa lafiya duk an ji irin ga kuma sauran halifofin shehu na wanda duk muna da raguwarsu a yanzu a nan najeriya ma ba sai an je wani wajen ba an ga irin lamarinsu an ga irin sulukinsu an ga irin su adabinsu da a ce dariƙa akwai wasa a ciki da gurinsu ba da za a ga wasa a gurinsu amma ba ga wasa a cikinsu ba ga kuma nan zawiyan molan mu shehu aliyu harazimi duk wanda ya zo na da molan mu shehi nan ya tabbatar bai taba ganin wasa gurinsa ba bai taba ganin wani abu da ya kauce wa shari'a ba duk wanda yake dan haka duk wanda yake intisabin kansa zuwa gare su amma yake saba wa shari'a da sunan dariƙa wannan bai zama ba tijjani ba in ku sallah ce baya yi to wannan bai zama ma musulmi ba balantana ya zama ba tijjani a ƙarshe a wani kira za a yi wa su kansu matasa din da kansu jagorori na zawiyoyi da halifofi da suka kasance a yanzu waɗanda suke rike da zawiyoyi a ko'ina a faɗin najeriya da a faɗin duniya baki ɗaya mhm. wani kira za a yi musu wajen tarbiyyantar da matasan da kuma riko su matasan riko wajen ayyukan da Eh to kira da zan yi ga kaina ga kuma sauran 'yan uwa shine duk wanda ya zamo jagora ne yana da wasu jama'a da yake tarbiyyantar da su to ya sa a ransa yadda ike so ya ga 'ya'yansa sun zama ya zama yana kishin al'umma haka idan kana da ɗan da ka haifa a ciki ai yadda kake so ya zama ma ke fi ka ko? to ka sanya wannan a duk al'ummar da suke ka su ma haka kake so su zama to idan muka sa haka to ina ganin wato za ga an kokari tunda ɗanka duk sanda zai karkace yaƙi kake da shi ka dawo da shi kan hanya to ya zamo kada ya zamo mun keɓanci kowa sai dai mu keɓe 'ya'yanmu su za mu wa tarbiyya su za su yi makaranta su za su yi kaza rago kuma wasu ko almajirai ba ruwanmu da su ba wannan sai shiga wani garari a'a yadda shugabanninmu suka yi suka yi suka mai da ɗan kowa nasu da ɗansu da ɗan kowa suka mai da shi ɗaya duk in ka duba shugabanninmu duk haka suke yanzu maulamu shoyi ibrahim ka duba almajiransa da suke ƙasar nan za ga duk za ga sun an rike al'umma ba a san mutum ba ba a san iyayensa ba an mai da shi mutum an ba shi ilimi an ma aure an ba shi duniyar an fahimtar da shi sha'anin allah haka suke to mu ma wannan za mu riƙe yadda muke kishin 'ya'yanmu to za ka yi kishin almajiranka haka su kuma mabiya su yi biyayya abin da ake gaya musu su bi ko da kana ganin abin nan akwai ɓacin rai a ciki in dai an nuna ka gaskiya ce daure ka bi yana cewa ardushe haka walau abkaka ko lakin na hulal kada hadaka to haka za ka yi kai sai ka bi su kuma wanda suka jagori su kuma yadda za ka yi waɗanka to ka janyo al'umma yawwa in aka yi haka to za a samu soyayya za a soyayya za ta da ɗinkewa amma koya yanzu muka watsar da almajirai muka nuna ba su da amfani kenan mun nuna sai mu kawai su ɗaya ne za ka zo ka yi tarbiyya su ka sai ta rayuwa su kai wannan to lamari ba zai tafi yadda ake haka ake so ba wanda manyan mu can ba haka suka yi ba karon kalla muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin amin ah, ah, masu kallo wannan shine tattaunawa da muka yi kan ah, rayuwar matasa a wannan lokaci wannan shine <coughs> shiri da muka yi na rayuwar matasa a ɗariƙar tijjaniya da kuma a riko da aiki da kuma ayyuka na tijjaniya sannan a wani fata shehu yake madarika tv a ƙarshe eh to fatan da zan musu ina musu fatan alkhairi kuma wannan aiki da kuke yi wato aiki ne wanda yake babban lamari saboda yana faɗa na cewa ballugu anni walau aya yawa ku isar gare ni ko da aya ɗaya ce saboda haka wannan kuna isar da sakon Allah ne da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ubangiji Allah ya saka muku da alheri kuma wannan gida na TV Allah ɗaukaka wannan gida Allah ɗaukaka wannan gida kuma ina masu kira da masu hannu da shuni da sauran yan irin wannan gidaje na TV a dinga taimaka musu da gudunmawa sosai gurin ciccaba sakon Allah yawa saboda yanzu ba abin da ake nema ana ganin yadda sha'anin addini ya zama a yanzu so ake mutum ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani bismillahir rahmanir rahim ya ayyuha allazina amadu dkhulu fis silmi kafa saboda haka so ake da kulliyar ka da komai ya zama ka ka taimaka wa addini da dukiyarka da ka da komai naka saboda ban mu da abin da ya fi addini yawa to masu kallo a kasance da ɗariƙa tv domin samun karatuttukan malamanmu jagororinmu a ɗariƙa tijjaniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh